kaga kamar ba mu dace ba kin min hakan ba ki kyauta ba kin ce amana ta ban yafe ba bayana fada na fada ni kin ga ko su so su raba ni da ke ba za su ya ba majinuni na zama kan kaunar ki ba zan joya ba me kike nema in ba ki komai ba za ki rasa ba kin koya mini soyayya a baya ban saba ba anh làng aga kamar ba mu dace ba kin min hakan ba ki kyauta ba kin ce amana ta ban yafe ba bayana fada ni na fada ni kin ga ko so su ni da ke ba za su ya ba majinuni na zama kan kaunar ki ba zan joya ba me kike nema in ba ki komai ba za ki rasa ba kin koya mini soyayya a baya ban saba ba kwallon tausaya mini na dina kwallon kyalle zuciyarki kamar ta gullan da ma ki so ni kawai domin akan abin da bai kai ya kawo ba kun raba mutane da rayukansu hannayenku masu datti da su kuke amfani ku cutar da mutanen kirki na kama ka ko awa guda ba kai ba aka sake ka hakan ya nuna doka ba ta aiki a kanku tunda kuna da ɗaurin gindin hukuma ni zan yanke maka hukunci zan yanke maka hukunci yacce addini ya tanadar tunda kai musa ne hannu zan sare maka kuma ba rabuwa ne da kai ba dan ranar da amira ta baje ta mutu sina nemo ka duk inda kake na kashe ka dan Allah shut up allah ka kaya haƙuri dan allah so nawa mutane suka yi maka irin wannan roƙon baka raba da su ba oh. kun raba mutane da rayuwar kan ah, ana kai ku wasu suna fitowa da ku ɗaya bayan ɗaya sai ne farauta ku na fita da wannan kula kama koma ina mai gargaɗinka ina mai jaddada ma idan amera ta baji idan amera ta ka fara kashe kanka ina haɗu da kai ba

ɗari ɗari na amma na ne ko a shekara biyu da yi sai ku zuba wani kan ɓaran lalle wannan shi ne ni ne ga ta nan man kai ni yanzu ma dai wayar ma in kawo wallahi abu da nake a radun Allah na daina shi wallahi ban shirya si ba ban shirya memory ta ba duba ka ma wallahi ka gani wallahi wallahi Allah na daina gashi ma suna kiran ka wallahi gashi ma suna kiran ka gaskiya eh, samu wallahi suke wallahi na daina wallahi amma fa ya kamata fa mu samu bawon Allah nan ya ji a ah, Allah ya shirye shi a ah, wayana ne ba ba ruwan ku sai ka Allah ya shirye ka wallahi wa'azi ma wallahi Allah na ji an shirye sai ka Allah ya shirye ka na gode na gode na gode wallahi na gode na gode sosai wallahi kai Allah na gode ma yanzu hanyar nan bayan garin ma sai mun ga dan sanda a cikin kwani ai ka san in dai ka ga haka to wallahi ba ai salari ba kuma na gore suke nema ka san halin police din nan gaskiya dai ni hankali na ma gaba ɗaya bai kwanta da su ba Allah ya kyauta kawai Amin yanayin ne dai sai addu'a daga ina kuke daga cikin gari ne daga cikin gari zuwa ina zuwa unguwa uku na ɗauko su to amma yana gaba ka sa sidbel ba yalla bai sidbel kuma na ruwan mai na fitar da sidbel kuma kai aiki na zaka koya mu to ko mai keke ne sai ya sa sidbel mu haka muke aiki a kai ni duk baban yadda ku bari ku fito ku ta da kanku sajan yasa Ah. da ganin ku irin ɓarayin wayan nan ne ka ce a caje mu kuma me yana a mu da bindiga ni za ga abin da zan yi wace yin su duka yan iska Sajan, Sajan, ku yi releasing ɗin wannan ɓarawan kazar. Yanzu ku yi releasing ɗinsa. wayo Allah na inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ba na gani zauna nan ba na gani ka zauna dan da zauna wayo mun shiru nayi wayo Allah ba na gani yau wayo Allah wa eh. kai wayo Riɓular ta faɗi ko? Wayo Allah, wayo Allah ne. Yayi. Ba na gani. Wayo. Haka Allah Yayi. Na'am. Me wannan? Waya ta ce. Cire min kwat ɗin. To. Gaya min kwat ɗin. To, to, to. A'a, funga firintin ne. To, cire min. Funga firintin ne. Cire. To. Ya buɗu. Duka ne ba na so. dan Allah kar ku zagaya da ni dejin nan a kar wallahi tafiya ƙasa ita ce masifa ta ban san tafiya kar ku daina duka na MTN ne ku Airtel MTN ne to ai wannan mutsiya ce muka dauko 250 ne account din barai kuwa kai wallahi na'am akwai kuɗi ko ba kuɗi a babana mai su ne wallahi babana yana da kuɗi baban kai yana da kuɗi ai mai kuɗi ne wani suna kai sebin da mahaifinka in ka duba za ka gana sa hetila. hetila kuma a'a ni din ne sunan izo a haka wannan wani irin suna ne haka nake gaya ka gaya mun magana wallahi hetila na samar wallahi hetila na sa mai farin kai wallahi wani irin suna ne wannan hetila. ai na samar wannan sunan ne saboda mulkin mallaka da yake mana a gida shi sa na samar wannan sunan hetila. hetila baban naka baban nawa amma akwai mamaci tab kaji wani eh, suna wayo Allah kai na'am ita ce wannan bari in gani ita ce ita ce ita ce ita ce ita ce daga ba ko bai daga ba sai ka kira wajen sau goma sha biyar zai daga kuma yana daga za ka ji ya fara ruwan zagi baban naka wallahi tallahi haƙuri muke da shi ba shi da haƙuri yana daga zagi zai wallahi amma dai zai daga zai daga wannan yaro wannan yaro wannan yaro ba zan ɗauka ba in kuma baya kusa ina jin a shafa zai ɗaga ma mi kamar da shi ifiyar da da kowa a duniya almajirin gidanmu ne ima asiri sai yadda i da shi sai mun canza guri a cikin asibitin nan eh mu canza guri na ce muku to suna wani ward suna ɗakin matin sallah yi kuskuren tambayar yarinyar nan inda aka jima ta sanda kuma ba mu karasa gaba da ita ba yanzu gashi nan ta kama da kashushuwa kashushuwa kuma kwarai kuwa bagurin hata ne da su bagurin a wani duba take gani komai lafiya alhamdulillah Inna lillahi. wannan kaɗan kenan daga cikin masifar ma'amala da mutanen banza to ba zan juru wannan a ma'aikata na ba yana zuwa su tattara da shi da mara lafiyar nan su bar nan idan kuma ba haka ba zan haɗa shi da jami'an tsaro wa alaikum salam san da zuwa yawa sannu Sanda zuwa salamu alaikum wa alaikum lafiya lau ina gajiya lafiya lau wallahi sannu Sanda zuwa a'a alhaji bello eh Sanda zuwa Sheke kadai ce a gida wallahi eh. Sanda zuwa ashe kai ne tafi wallahi A'a sanda zuwa sannu ko sannu eh yawa wait for me outside oh my god sannu alhaji sannu da zuwa ajiya na'am sannu Alhaji sannu da zuwa. Yawa. Yawa sannu. Yawa. An zo lafiya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Wallahi. Haka dai baka gajiya da tsawainiya ana ta fama da mu. Ai ni wannan abin ba wani abu ne. In zan shekara goma ina kawo kayan abinci nan da hidima a nan gidan. ni a wajena ba faduwa ba ce ni riba ce a wajena hmm. saboda abin da mai gidan nan ya min halaccin da ya min wannan abin ba komai bane ni a wajena yau ni dinnan ni da ke gani na dinnan mai gidan ne mai da ni haka saboda haka kin ga ku duk abin da na yi ba wai faduwa ba ce ni riba ce a wajena kafin zo ta nan ma sai da na biya ta makarta su wannan yarinyar asiya eh ita ma na aje mata na ta kayan abincin Allah sarki to Allah ya yi albarka mun gode madalla Allah ya raya zari'a na gode. Ban ji ɗurewa wannan yaron ba yana yana ne. <laughs> Babana? Eh. Babana sun yi tafiya da shi da matar shi. Kice <laughs> ya tafi wani mun kenan ta tura. <laughs> To Allah ya taimaka. Amin amin. Allah ya da su lafiya. Amin amin. Ni eh, ya babu abin da zan yi a wannan a rayuwar nan ta yanzu ya kasance na inganta rayuwarku da mai gidan nan ya yi min ni ba zan taɓa manta da shi ba shi sa nake so samu mu haɗa wannan zumuncin mu raye sunna annabi ni da ke amma kuma ni abin yana ban mamaki da ya wanzo dai ba wai laifi kika ba da kike cewa sai sanda ya sa baki na ga ke kika haife shi duk abin da kika yi ba zai ce a'a ba amma masa sako yaro a cikin sabgan haka ne ka san shi namiji aka ce uba ne ko yaushe kuma duk inda aka ce ka haifi ɗa namiji a farko to wata rana dama dole zai zama uba a wurinka shi ne kuma babana shi ne ni ni ce shi shi ne ya sa, ba na so in yi abin da ran shi zai ɓaci ko in yi abin da ba shi kenan ba shi ya sa, amma ba matsala in Allah ya idan ya dawo za mu zauna mu yi magana ka san rayuwar ce gaba ɗayan da take ba zan taɓa yin abin da babana bai amince da shi ba saboda ba ni da kowa yanzu in ba shi ba <laughs> ga mu da ito duk da ku ma dai ka san wata kusar an ce ta wata alhaji shi yasa ina duba babana duk lokacin da zan aikata abu amma ba matsala idan ya dawo za mu yi magana to well yadda kika ce amma dai a tsaya a yi tunani din a ga cewa saboda hakan din shine mafi inganci a wannan zaman namu ne da ke ajiya. Duk abin da muka yanke za ka ji. Na so ku yi tunani dai akan wannan abu ne wannan abin da nake so ni ina so ne in saka mai gidan nan da abin alkhairi da yamo. Haka ne. Shi ma kuma koyaushe in ka duba yana duba rayuwa ta ne shi yasa. Eh, to shi kenan. Kaga duk inda zai yi tare dai da ni muke tafi. Alright, no problem. ni da mun na gaya muke a hanya nake eh. abin da na tura ma a kawo ba shi ya kawo min ba <laughs> to amma gashi a karasa ce da wannan alhaji har da kuɗi haka kayan abincin ma ai da ya isa to an gode ma sai na sake dawa ko saka da alkhairi mun gode Allah ya tsare Allah kiyaye Malamin sadu ikon Allah, mai takama da ayar Allah, mai takama da roƙon Allah. Malamin sadu ubai rukiya. Assalamu alaikum. Sunana Malam Sabi'u mai maganin shaidanu wanda ke maradi da yarda Allah kuma maganin shaidanan nan shi ɗaya ne aikina ba na haɗawa ba na zane-zane shi ɗaya ne Allah hore wani, kuma da yarda Allah idan Allah ya jarabta mutum da wannan ciwon insha Allah idan ya ganna magana ta ƙare kamar zan yi jawabi akan wata cuta da ke damun ma'aurata ta bakin iska wanda mace Allah ya jarauce ta da ciwo na bakin iska wanda ke auren mace kawai wanda iskan da ake ce ma duna mai kaho gagarau namijin iska shi ne saboda shi wannan bakin iska shine ne yana tare da mace amma ba zai sa ta haɗuwa ba ko wani ihu ko wani kuka don a gane sai dai wani ciwon kai bakin rai mugun muhalki muhalkin shanu muhalkin ruwa muhalkin namiji ya zo mata shine mugun iska duk cikin shaidanu ya hambuta shine ke sa miji asara dukiya idan yana da mace mai bakin iska ita asara duk abin da za ya saya asara to shi aikin shi ne idan aka yi ma mutum aikin nashi wanda ya baka magani da kayi amfani da maganin shi daga nan baka yi kasala da ciwon jiki ba ko baka ga ka kwanta kayan mawalkin an kwashe kaya daga cikin wani gida an bar gida ko ayi yi mulki an yi mutuwa ko ayi wani haɗari cikin kwana uku shi sirrin aikin shine nake ba mutane ko ni na na bada magani cikin kwana uku ba ga wannan bayanan ba bai hita ba yana nan yadda yake kuma duk mai maganin da ya baka magani na bakin iska ya wuce kwana uku baka samu lafiya ba to bai yi ka canza ko wani na haɗarin ciki kuma idan mutum yana fama da ciwo bai san ko me ke damun shi ba ya kere ni kai tsaye ya ba da sunan shi da abin sadaka take zan gaya mashi in Allah so yarda in kafa aka rike ma an hannu duk abin da ke damun ka cikin jikinka insha Allah wanda na iska ne zan gawa da yarda Allah kuma wannan lambobi da kake gani suna wuce ka ɗauke su ka kira in Allah kai tsaye da yarda Allah duk larura ka inda ta shaye ta baka iska ko ta sahiri za a ma maganin ta insha Allah kuma duk abin da kake ganin ka an she likita an yi matsalar ba ga komai ba dai haka abin da ke damun ka to insha Allah idan ka bada sunan ka da abin sadaka zan gama abin da ke damun ka in iska ne zan gama da yarda Allah kuma in mutum yana so ya gwada ya ce ni ina da iska baran kallon ga malama hanna je wani abu ya gwada shi da kashi zai baka shi bayani insha Allah jama'a Ibrahim Suleiman Annur shugaban cibiyar Annur Islamic Medicine and Herbal Research Center cibiyar da ta yi fice wajen bincikowa da bijiro da magunguna nagartattu domin magance matsalolin al'umma na yau da kullum irin matsaloli na shafar iska ko matsala na sihiri ko kuma iskan da ya hana samun aure ko ya hana samun aihuwa ana samun ciki yana lalacewa wannan cibiya ta tsaya nan ba tana magance matsala irin ta hawan jini wato hypertension ko da ya sanya wa ɗan adam stroke wannan cibiya ta yi wani gagarumin ƙoƙari tare da nutsawa cikin bincike wajen magance matsalar da ke ciwon maza da mata tuwo a ƙwarya wannan matsala ita ce aikata istimna'i wato masturbation biyan bukata da hannu domin sauke sha'awa hakan yana haifar da matsaloli da yawa irin kankancewar gaba ko kuma matsala na ƙarancin ruwan mani ko matsala na rashin kuzari ko kuma matsala na ɗaukewar sha'awa ko matsala na rauni wajen saduwa wannan matsala idan ta yi tsanani tana haddasa rashin aihuwa wato infertility tana sa prostate ya yi datti muna yi wa jama'a albishir ku kwantar da hankalinku mun bijiro muku da maganin da muke kira masturbation cleanser wato wannan magani mallakin cibiyar annur ne kuma an sarrafa wannan magani wanda ke dauke da magunguna kala shida a ciki domin magance kowace irin matsala da aikata istimna'i ya haifar. Ina 'yan uwana mata waɗanda suke fama da matsalar jinnu wanda ya shafi mu'amalar ta yau da kullum ko kuma zamantakewar aure. Cibiyar Annur ta kware wajen magance waɗannan matsaloli da kuma sauran cututtuka baki ɗaya. Wannan cibiya ta tanadi kayan aiki na zamani domin binciko matsalolinku da kuma magance muku su. A cikin garin Maraɗi, ofishin Annur yana nan a unguwar Zarya kusan likitan Sallama. Wannan cibiya tana aiki da tsari na zamani wato delivery service wajen aika sakonnin magunguna a ko ina mutum yake a cikin faɗin duniya. Eliakuf, wannan kuskure ne babba kake yi. kai kafi kowa sanin cewa zan iya yin komai akan matata saboda haka ka faɗa min inda matata take ina matarka take kar ka sake ɗaga murya a gabana a gidana ka san waye ni kuma ka san na fi ka zafi kuma ka san haushinka nake ji je ka neman matarka can inda ta ka ƙara maganar matarka a gabana na yi mamakin yadda idan ka iya kashe ka iya shigowa gidana har ka zo kana tambaya ta matarka wato ilaku na zo ne na same ka masalaha masalaha masalaha masalaha da ni da kai da da kai masala ai ko alayira ba masala tsakanin na da ni da kai ina kuf kai ka san cewa masala na zo ni da kai ba da fitina na ba da da fitina na da na dauke ka na tafi da kai ka tafi da ni ka manta abin da ya faru wancan karan kana tunanin za ka ƙara ta aji ne sha sha sha Halo, Officer. Ya akai Matsala? Me yake faruwa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tufa. Bindiga ta? oh hello ina zuwa okay ah, ah, hello Anwar? Anwar Ele ci gaba gaba ɗaya bidiyos ne na mata kuma da tsiracin sai yake nuna shiga min cikin wannan fayil ɗin stop ka ɗin shi sanata wannan hannun jari ne mai ƙarfi kuma makami ne mai linzami wanda duk wanda aka hurgawa sai ya tarwatsa rayuwarsa wallahi alai turam idan na fahimce ka da kyau yanzu aikina da kai ya zo ƙarshe zan iya wucewa kai aikina da kai yanzu ya fara a wannan ba hujjar da na saka ka nemo ne wacce nake da buƙatar in tarwatsa ta ba amma kuma ka samo min abin da ya fi hujjar da nake nema domin wannan zai min amfani mun yi da kai zan baka kuɗi to amma ina so ka sa a ranka cewa a yanzu zan ninka ma kuɗin da muka yi alkawari da kai kuma yanzu na fara aiki da kai <laughs> sanda sanda sanda sanda mutanen nan fa ya kamata a shigar da hukuma cikin lamarinsu na kokari in bi doka da wuda amma suna ga kamar kokari suke sai sun kwaza rana na koma ruwa don allah don allah don allah kar ka ɗauki makami sanda hukuma ba za ta iya ba na ga kamar ba ta iya ba gaskiya ai babu abin da ya fi karfin hukuma ba cewa na yi ko an fi karfin hukuma ko sun fi karfin hukuma ba a'a cin hanci da rashawa da wasu daga cikinsu wannan shi ke filayin na Baitarra. wajen gazayin aikinsu ya ce dace to ni zan yi abin da ya dace a lokacin da ya dace ni zan wa kaina sannan shi ne sannan alami go an sima wahayib sannan kuma eh. asibiti eh. sun sallami abira eh? ya ji yanzu sun sallama annan halin da take ciki asibitin suka sallame ta sanda gaba ɗaya majinyata da marasa lafiya suna ta kai korafi-korafi a game da zuwanka wannan asibitin. majinyata da marasa to bara in fita wanda zai gwada cewa a kori matata ko a sallama matata a shi likitan naku sanda Gwanda wanda ya kai ba laifinsu ba ne sakamako suna tunanin rayuwarsu da lafiyarsu tana fuskantar barazana a sakamakon zuwan naka kuma za ta cigaba da fuskantar wannan barazana kuma ina so in gaya ma sanda ba komai fishi ke magance shi ba na yi magana da abokina dama kai nake jira ka so sai mu je asibitinsu kaga kai kanka yanzu za ka daina fuskantar barazana daga gurin wannan 'yan jagalin da suke zuwa neman ka wannan asibitin amma ka yi tunani a kai tashi mata kai na'am har yanzu tsohon ka bai kirawo ba ba zai daga ba sai an ta kiransa ba zai daga ba ai hetilan kenan ranka ya dade za ku taimaka min ku taimake ni ku sake ni in je gida in na je gida sai in same shi sai in dawo nan in aka buga wayar zai kuma zai daga kaga dan abin da aka samu ni ma sai a san min wani abu kai mu ba ma jira kai nan ma ka ce iya ne eh? kai kai kai kai kai kai kai ne wai wannan ran kai dai shawara ce na bayar kuna da mai gyaran targade ni kake gaya wa shawara ka bani zan kara kira shi na farko na ƙarshe in dai bai daga ba ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi wannan kiran ne na karshe ka kira shi Allah zai bashi ikon dagawa wayo raina wayo dan Allah ka daina kusa da ni ka daina matso ta kusa da ni ka daina matso ta kusa da ni yawa ta nisanta da ni ki nisanta da ni ki nisanta da ni ya Allah ka fidda ni daga cikin wannan hali babanmu ka ɗaga waya kai kana ji na ina ji ba ni da wani zaɓi da ya wuce in aika ka lahira inna lillahi wa inna ilaihi raji'una na shiga uku إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله لا إله إلا هو كاي كاي wannan يا ya gani kai wani irin mahaukaci ne da kake kira na baka gajiya da zama kol hamsin na gani ka kira ni so hamsin haba malam ba ɗanka ka ne ba masu garkuwa da mutane ne masu bi mu 'yan kidnappers ne yanzu haka ɗanka yana hannunmu alhamdulillahi alhamdulillahi malam dakata mun baka kwana biyar ka kawo mana miliyan biyar in ba haka kuma ba za ka zo ka tadda gawar ɗanka a cikin kwali mun yi gunduwa-gunduwa da ita kana ji na dakata ka ce na yadda zan ba ku miliyan biyu idan ma da ƙari zan ƙara muku ni abin da nake so ku kashe min shi kar ku bashi ya dawo ni zan biya kuɗin kisan ba ma kuɗin kamun ba miliyan goma wannan dole ma ya kuka waya muna bizina da ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to alhamdulillah na gode wa Allah da ka raba ni da wannan fitinannen yaro na gode wa Allah komai ashe akwai ƙarshen sa Allah ya saka da alheri Dr. Khalid sanda abokina ne idan har ka taimaka masa kamar ka taimaka min ne Jafar, kai ɗan halaka ne. Ba na jin a cikin mutanen da kai mu'amala da su za ka nemi wani taimako mutum ya ƙi maka Duk da haka na faɗa maka ni sanda ya taɓa taimako na. Don akwai sanda da yara suka karɓi waya a hannuna Allah ya kawo shi ganin sa kawai suka yi suka da da wayata da ba dan ya zo ba ban san me zai fara kai ba to masha Allah kuma gaskiya na ji daɗin jin wannan maganar taka sannan ko babu abin da zan ce maka sai da in ce na gode na gode sosai babu kuma mu je mu samu tsantsan sai mu shigo kaga gaskiya ni ba zai yi ba a ce a wannan asibitin a kama na irin wannan abu ba zai yi ba fa gaskiya gaskiya ne ba zai yi ba muna zaman zaman mu a kama na masifa yau yaushe zai yi haka ba abin ba zan amince da wannan tsarin ba wannan tsarin asibitin ni bai mun ba gaskiyar magana Alhaji me ya faru haka kuma na ga me ya faru to gaskiya magana ta gaskiya ce in dai a asibitin nan patient ina zai zauna ba zai yi san da ya zauna su zauna guri ɗaya ba a kawasar daga patient ina ba zai muna fada labarin abin da ya faru a general hospital da shi kuma nan ma yanzu a tashi a kawo mana shi salon ya ja mana wata masifar ku yi haƙuri Allah kowa ya kwantar da hankalinsa ni zan ɗauki matakin da ita ce dan Allah ku yi haƙuri. Gaskiya ba zai yi ba, mu sai mu iya haƙura ma in kuɗin da muka bayan ne mu bari da Allah mu tattara mu tafi wani asibitin. Zancen banza zancen wakili. An san wahalar da na sha na samu kuɗin za a ce za a ɗauki feshin a tafi ba tare da abin kuɗi na ba. ba wannan maganar sai an biya ni kuɗi na koda za mu bar asibitin nan ƙarya ne na zai kuɗin ya haƙuri duk abin bai kai ga haka ba in Allah ya da komai ba zai zama cikin wahala da abin nan ba Dr. Khalid Jafar akwai matsala ka rabu da su kawai ba za su fahimci abin da ke daga mutane suna gudu na iya wani dodo mu je mana a shigo da ita kagar tana ta samu eh, abin nan sanda eh sabgan nan ba ta yi ba mariya matsala asibiti wace iriyan matsala sanda kai haƙuri na san ka sani kuma na san ka taimake ni kuma ina so in taimake ka amma ba zan iya ba saboda ba na san cewa duk wani kwastoma na anan gurin zai iya tafiya a ibirni sakamakon zuwan kana na saboda na san duk abin da ya faru a jiran hospital ka yi haƙuri na zace likitoci da nasis mutane ne masu taimakawa mara lafiyar da yake neman taimako matata tana cikin halin da take buƙatar agajin gaggawa duk wani feshen na asibitin nan matata ta fi shi jikata za ka kalle ni ka ce ba za ka taimaka mana ba saboda kun ji labarin wani abu ya faru na san da haka nan ne gwanda nake cin abinci kuma kai ma na san ba za ka so rasa inda nake cin abinci don haka na gaya maka haka hakan ba zai yiwu ba ka yi haƙuri sanda ka yi haƙuri ka zo mace a akwai wani private hospital da mu sai mun je ko ina ana so ka ƙara taimaka mu kar ka shiga kai ma matsala zan ɗauki matata a daidai sa ka ba abokin ka motarsa na gode amma sanda hmm. kakkabi ne sannun ku da zuwa yawa sannun ku sannun ku ya gajiya waɗannan su ne ɗaliban da ba su yi su ne shafa ok Allah suna kuma cikin anguwa um, ku ɗaliban ya kamata ku rubuto ne a rubuce sai a gani sai a je a muku registration in sha Allah rabbi ba zai gagara ba yanke daɗe wannan shine malam Umar wannan malam Ya'u ok to sanin ku da zuwa malam Umar kai fa to hajiya dama abu ne ta suna gaggawa na taimakon masallaci da aka saba mm. to rufin ma zuba yake rufin kwana to muna so a taimaka a gyara saboda jama'a ga damuna kuma ta kama Allah taimake ki amin sakamakon kwatoci bizin tattoshi a kogon muna so a taimaka mana hajjar saboda yanayi na damuna insha Allah rabi idan na fita na wa masallacin daga nan zan biyu sai in zo Allah ya ki ki bude whatsapp ɗinki domin akwai wani sako na bidiyo mai mahimmancin gaske ya kamata ki bude shi domin ki gani ko don tsira da mutuncinki sako daga umar sanda subhanallah ranke da daɗe lafiya a ba komai ba komai kawai ku je na sallame ku kuma su registration ɗin ku rubuta ku ka a rubuce ko kuma in na fito din zan zo gani to shi ke gode ku je kawai sai na neme ku bidiyon ki ne na biology ina da su kala-kala a gurina ke ma jiki kawai jiki magana ina so ki bani naira miliyan hamsin ni kuma zan goge su daga cikin wayata <laughs> har abada na miki alkawari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in kuma ba haka ba sai ya rage saura sati guda zaɓe ni ko sai in watsa su a duniya <laughs> waye kuma umar sanda a ina ka wannan bidiyon albishirin ku mutanen jihar bauchi taraba da kuma puntuwa da ke jihar katsina sunana na falal ya malam kabiru musa jammaje marubuci kuma mai shirya fina-finan turanci a masana'antar kaniwood ya buɗe ajujuwan koyo da gyaran turanci a garuruwan za a ringa gabatar da darussan tun ranakun asabar da lahadi wannan dama ce ga ɗalibai maza da mata 'yan siyasa ma'aikata da kuma 'yan kasuwa sannan za a yi wa mutum 'yan tambayoyi domin sanin ajin da ya dace da shi a garin bauchi za a samu ofishin jamaja english class a mai shinkafa plaza da take kusa da masallacin juma'a na ballaga sannan a garin jalingo za a same mu a laddo plaza kan titin hamar wawe kusa da runabout mai fatanya a garin funtuwa kuma za a samu ofishin jammaja english class a new funtuwa plaza da ke layin magaji by kabo muna budewa kullum da karfe 9 na safe zuwa karfe 6 na yamma ina mutanen maiduguri da maturu da jos kuma jammaja english class yana nan tafa gare ku don neman ƙarin bayani a kira 080 9391.